ana cikin sanyi sai ga damuna jahilin malam ya kai. malam hudu ya <laughs> ya kokari ni yanzu na ajiye malintan nan <laughs> kamar ya dalla ka ina ce ne ka iya wankan gawa kai na bari to dama akwai wani ne wanda ya mutu ake son shi wannan ba wankan gawa za ka yi ba za ka kwana da gawa ne zan kwana da gawa eh a ban da wankan <laughs> a ban da wankan wanke shin kawai tafi ma ya zama dole kenan to amma fa ba mace bane naji an ce kai in bai wankan gawa ne gafi iya na wankan gawan mace ha sosai ma namiji ne wannan oho ba ba alaka to na yanzu mu bar magana nan ya maganin azumi <laughs> ana da shirye shiryen mu azumi ko ina in kana fada walsa na ta tashi yanzu haka kana da walsa ha sosai ma <laughs> ina walsa ranar ka dile mai dan bala yanzu nan in muka fara kokuwa sai da maganin da kasa wancan azumin wannan menene ba su gari ka sha ba na tsaya fitsari tashi in gani me ka taka me ka taki ma abin da taka kai ne ba ka daina shan sigarin nan ba ko a <laughs> ah, to shikenan <laughs> na bari daga a rufa min asiri dama ko osan da nake cewa na tada sabo da sigari ne na <laughs> Allah ne na gaji ko na bari kai albishirinka Goro ka san manzon Allah ya ce duk wanda ya al-asla fatiha manzon Allah ya ce duk wanda ya tuna ma wani azumin wata Ramadana <laughs> to yana da babban rabo a lahira kai ba makawa sai ya samu rabo kwarai da gaske <laughs> to albishirinka goro ka san suwa suka taran suka tunatar da ni cewa azumin wata Ramadana ya kusa <laughs> ah. akwai wani channel a YouTube Ja'far Y Kwarabi to to to babban malami ne kuma saurayi ne mai tana da mahaddacin qur'ani yana wa'azi kai ni fata na duk musulman duniya in dai ka ansa sunanka musulmi kuma masoyin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da Allah ka je ka mai subscribe ka ji ko kai ma ka mai subscribe insha Allah Jabar Kwarabi in dai ka ansa sunanka masoyin annabi ne in dai kai musulmi ne a fadin duniya kuma kai masoyin annabi ne Muhammad annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka je ka mai subscribe <laughs> jabar Kwarabi a YouTube za mu ganshi mu rubuta a jikin screen sannan kuma a description din wannan bidiyon za mu sa link din channel din shi <laughs> sosai yawwa kana tabawa da zai kai ka channel din in ma sunan ya maka wahalan sace <laughs> sai ka dangwala mai subscribe bayan subscribe sai a yi kararrawan sanarwa ta yadda duk an su azin da zai yi a watan azumin ramadan za a same su ko? sosai ma kuwa jafar wai kwana bi kwana bi mm, alhamdulillah <laughs> yau na gode ba saboda saba san manzan Allah <laughs> sai dai baka nan ruga dauko waya in yi mishi tun yanzu ni ma ai yanzu baka banni anan ba wannan wayan nawa da ake recording din nan da shi yanzu zan karba in danna mai subscribe bayan na yi subscribing kuma umar shi ya dumbi sai na riga ka <laughs> kai ban ban ban